kai ruwa ya zai yaro yaro lafiya kake kuka kana shan rake kuma yaro na ya na kana ta kuka kana shan rake menene ke faruwa wannan ba zanta ba ne eh na rake kuma eh wai Allah kai kai kai ruwa ba zai zuba ba to to abin da ya bani tausayi idan na girma na girma na kai kamar ku eh dan gane shan rake to ai akwai wani abu sai ka samu gwangwani sai ka ringa gurzawa haka kamar yadda ake gurza goro eh. a jikin gwangwani idan an huhuda eh. sai ga ya taru idan ya taru sai ka ebo shi ka bude sai ka iba sai ka hanfuda eh shanye sai ka shanye eh <laughs> amma na ji dan jaka ji <laughs> eh Yawa! Ah! Ah! Yaro, kunne na hau wani rawa kenan ɗin, ɗin, ɗin. To Allah ina ka so raken nan. Wajen tsibira ne rake. Can aka same shi? Can aka same shi. Naira hamsin. To ni kuma na naira ɗaya zan zai in siya. Ayya. Maza zan je kai. Kande? Ah! kai mala na to da wata hidima eh na ga alama rake na gani ne sha'awa eh wallahi Na ce ƙaru da ɗan so mu san tsotsa ko eh Allah ko yayi daidai mala rake na wannan mm. ina ne na take yanzu nan za ta da aikanta ne to a a a bismillah mm. Mm,

malaman gona sun ce idan aka suka rake a siminti mm. ana tun shi siminti yana son ruwa eh. tsirowa za ka yayi ya fito sai ki ga ya mm. <laughs> kwarai kuwa mm. haka ai Yanzu nan na ga wani mutum ya goyo jaki. Ka ji zakarki. Kamar na goyo jaki. Ka ji malam. To yayi da bakin. To ka je mun fa. Wallahi mutane so nake in ce miki. Yanzu na ga wani mutumi akan jaki da kayan rake a gaban shi. Au. Hai hai hai. haka kin haka irin na yarinyar nan ga ba ai da ke da ita dai ritan ne da rigin mu daya dukkan mu da ni da kai da ita malam wallahi tafiyar mu guda a a a ni wallahi tallahi wannan bai kan dai wai shi da ke ya nake jin ba tsako a cikin sai kai ta sha kai ta sha ka ba tsako me yasa